يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta تبتغى ga Allah maɗaukakin sarki mai wanda ya sake haɗa mu cikin wannan masallaci mai albarka <clears throat> kamar yadda muka saba haɗuwa a cikin wannan wata mai albarka watan ramadan domin gudanar da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai girma yau muna goma sha biyu haka ne sha uku yau muna sha uku ga watan ramadan hijira hudu da talatin da takwas muna miƙa salati da sallama tare da sallamewa ga manzan tsira sallallahu alaihi wasallam da shi da iyalan gidansa da sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkinsa da kyautatawa har zuwa ranar ƙiyama bayan haka bayan gaisuwa irin ta addinin musulunci da izinin allah za mu buɗe wannan tafsiri da suratul ahqaf kamar yadda muka yi muku alƙawari saboda haka arama bismillah bismillahir rahmanir rahim suratul ahqaf sura ce makiyya ma'ana an saukar da ita a garin makka tana ɗauke da ayoyi 35 wannan sura sura ce da take tattaunawa dangane da gaskiyan saƙon manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da manzancinsa da kuma gaskiyan shi wannan littafi da muke karanta shi wato alkur'ani mai girma abu ne da muka sani cewa a lokacin da manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da wannan addini aka saukar masa da alkur'ani mai girma to mutanen makka wato ƙuraishawa sun tunkare shi da ainihin mayarwa wato ma'ana mayar da martani akan wannan da'awa akan wannan alkur'ani mai girma ba su gaskata shi ba ba su yi imani da shi ba bal sun wasafta alkur'ani da munanan siffofi wani lokaci su ce alkur'anin nan kage ne ƙarya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ƙago ta wato yake gaya wa mutane yake karanta wa mutane wani lokaci su wasafta shi da cewa sihiri ne wani lokaci su ce ai maganganu ne na shaidanu wani lokaci su ce tatsuniyoyi eh, ne na magabata wanda kuma ake ainihin shiftawa ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam dare da rana kuma yake karantawa mutane da dai makamancin waɗannan siffofi na wanda bai dace a ce an wasafta alƙur'anin nan da su ba saboda haka a cikin wannan sura za mu tarar da cewa allah subhanahu wa ta'ala ya kawo waɗansu maganganu irin na mushrikai yadda suke wasafta alƙur'ani mai girma kuma ya ba su amsa a kansu kuma ya mayar da martani ya ƙara tabbatar da cewa alƙur'ani gaskiya ne kuma littafi ne da Allah maɗaukaki ya saukar da shi saboda haka abu na farko kenan ko kuma maudu'i na farko kenan daga cikin maudu'an da wannan wato sura take karantarwa tana tabbatar da gaskiyar alkur'ani da kuma manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hakan nan surar tana ƙara tabbatar mana da cewa lallai duk wanda ya yi imani da alkur'ani ya yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai samu kyakkyawan sakamako a wurin Allah innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun har Allah subhanahu wa ta'ala ya buga misalin waɗannan muminai da irin kyawawan ayyuka ayyuka na alheri kamar wato biyayya ga mahaifa ya kawo mana misalin haka a cikin wannan sura wato a inda yake cewa wa wasainal insana walidaihi ihsana kamar yadda za mu zo kan wannan ayar nan gaba hakan nan ya ƙara tabbatar mana da sakamakon duk wanda ya kafirce da wannan alkur'ani kuma ya ƙi yin imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa wannan ko sakamakonsa zai kasance wato wutar jahannam Allah ya kare mu har ma Allah ta'ala ya buga mana misalin irin ɗabi'un waɗannan kafirai na cewa su masu saba wa iyayensu ne masu ainihin <coughs> wato rashin kyautatawa ne ga iyayensu mahaifansu Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana sakamakon waɗannan cewa yau mai yu'radu alladhina kafaru ala nari adhhabtum tayyibatikum fi hayatikum duniya sannan daga cikin darusa wanda wannan surar take karantarwa wato na uku kenan shine cewa duk wanda ya yi imani da Allah kuma yake yin nasiha yake yin gargadi a cikin al'umma to lallai wannan ya ɗauki tafarki ne na manzo sallallahu alaihi wasallam kuma yana kan wani aiki na alheri aiki na kirki shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ba mu misalin wani ɗaya daga cikin annabawa wato annabi hud alaihi salam yadda ya kira mutanensa wato ya ba mu labarin eh, yadda ya kira mutanensa a cikin wannan sura a inda yake cewa wadhkur akha adin idh anzara qaumahu bil ahqaf hakan nan Allah subhanahu wata'ala ya ƙara tabbatar mana a ƙarshen wannan sura cewa lallai ko mutum ya yi imani da wannan alkur'ani ko kada ya yi imani da shi to allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya wakilta waɗansu waɗanda za su yi imani da shi fa in ya biha ha'ula'i faqad wakalna biha qauman laysu biha bikafirin a yayin da mushrikai a garin makka suka ki yin imani da alkur'ani duk da cewa su sun fi kusa ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam a dangantaka ne da kuma ainihin jinsinsu amma kuma allah ta'ala ya wakilta waɗansu wato waɗansu jama'a daga aljannu wanda suka yi imani da alƙur'ani duk da cewa ba su da wata alaƙa da manzo allah sallam ta dangi ko kuma ta jinsi to allah ta'ala ya ba mu labarin waɗannan aljannu a cikin wannan sura wa in sarafna ilaika nafaran min ilaika nafaran min aljinni يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين wannan ayar kenan zuwa waɗansu ayoyi da suke biye da ita wanda Allah ta'ala ya bamu labarin waɗannan aljannu da suka yi imani da alƙur'ani suka yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk da cewa ba su kusa da manzo Allah sallallahu ba su da alaka da shi ta jinsi ko kuma ta dangantaka amma kuma sun yi imani da shi saboda haka waɗannan su ne muhimman al'amura su ne muhimman darussa wanda wannan surar take karantar da mu kamar yadda za mu ji bayanansu dalla-dalla Allah ta'ala ya yi mana jagoranci to a farkon wannan farkon aya a cikin wannan surar bismillahir rahmanir Allah ta'ala ya ce hamim waɗannan harrufa guda biyu ha'un da mimun mafi inganci bisa ga bayaninsu shine Allahu a'lamu bi muradihi minha Allah shine mafi sanin abin da yake nufi da waɗannan harrufa guda biyu an gane ko wannan shine tafsiri mafi inganci duk wani bayani da za a yi ko kuma duk wani tafsiri da za a yi wa wato irin waɗannan harufa da makamantansu a cikin alkur'ani to wannan tafsirin da muka yi shine mafi inganci allah shi ya fi sanin abin da yake nufi da su za mu lura da cewa a cikin alkur'ani an buɗe waɗansu surori da irin waɗannan harufa kamar alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi a suratul baqara hakan nan alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum a cikin suratu ali imran alif lam mim sad kitabun unzila ilayka a cikin suratu al-araf alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim a cikin suratu yunus hakan nan idan kika gangaro ga su hamim tanzilul kitabi min allahil azizil hakim a wannan sura ga su hamim wal mubin a zuhruf da duhan da makamancinsu akwai hamim ayin sin a cikin suratu shura to Allah ta'ala ya buɗe waɗannan surorin da ire-iren waɗannan harufa malamai suna cewa sunansu alhuruful muqatta'a wato harufa ne zalla yankakkun harufa ne da Allah ta'ala ya buɗe waɗansu surori da su me yake nufi da su shi kaɗai ya sani amma malamai suna cewa suna da manufa waɗannan harufa suna da manufa wajen kawo su a farkon wato waɗannan surori Shi shine malamai suke cewa manufarsu ita ce domin nuna mu'ujizar alkur'ani mai girma kamar allah ta'ala yana nufin ya ce wa mutane ne musamman waɗanda ba su yi imani da alkur'ani ba ya nuna musu cewa musamman larabawa waɗanda alƙur'anin nan ya sauka da harshensu ya nuna musu cewa to ga alƙur'anin nan wanda ya gagare su su kawo kwatankwacinsa su kawo makamancinsa wanda kuma ƙur'anin nan su suna cewa tsafi ne sihiri ne ai kuma alƙur'ani duk wani abu duk wata magana a ciki daga cikin wato an gina waɗannan maganganun ne daga harufan larabci haka ne ko daga harufan larabci aka gina waɗannan maganganun da su saboda haka Allah ta'ala kamar ya kawo waɗannan harufa ne ya nuna wa laraba ce wato, alƙur'anin nan da ya gagare ku ku ƙirƙiro irinsa wanda ko da a ce da ku da sauran mutanen duniya gaba ɗaya da aljannu kun haɗa kai kun haɗu akan ku kawo kwatankwacin alqur'anin nan ba za ku iya ba kula in jitama'at al-insu wal jinnu ala an ya'tu bi misli hadha al wannan ayar Allah ta'ala ya bayyana cewa da a ce mutane da aljannu za su haɗu su haɗa kai su haɗa ƙafa su haɗa hannuwa su haɗa duk wani abin da suka mallaka na tunaninsu domin su ƙago su ƙirƙiro kwatankwacin wannan alƙur'ani mai girma la ya tuna bi misri ba za su iya zuwa da kwatankwacinsa ba ba za su iya zuwa da tamkar alƙur'ani ba ko da a ce sashinsu ya kasance mataimaka akan sashi to alkur'anin nan ba da wani harafi aka, yi ba ba da wani harafi aka gina jumlolinsa ko maganganunsa ba face da harufa irin na larabawa wanda suka saba yin amfani da su a cikin maganganunsu amma me yasa ya gagare su wannan ya ƙara tabbatar da cewa alkur'ani saukar allah wato allah ta'ala shi ya saukar da shi kuma magana ce tashi saboda haka wannan ita ce manufar irin waɗannan harufa da aka buɗe waɗansu a wato surori da su shi yasa za mu samu da yawa duk sanda aka ambaci waɗannan harufa ambaton alkur'ani ne yake biyo bayan wannan kamar a cikin wannan surar Allah ta'ala da ya ce hamim sai mai biyo bayan wannan ya ce tanzilul kitabi domin ya ƙara tunatar da su cewa to alƙur'anin nan da ya gagare ku to gashi fa daga irin ha'un da mimun ne fa aka rubuta aka aka gina maganganunsa alif lam mim yace zalikal kitabu la raiba fi alif lam mim sad yace kitabun unzila ilaika alif lam ra kitabun anzalnahu ilaika da makamancin waɗannan alif hamim wal kitabil mubin da makamancin su da fata an fahimci wannan to bayani kenan a takaice dangane da aya ta farko aya ta biyu Allah ta'ala ya ce tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim tanzilul kitabi saukar alqur'ani wato saukan littafin nan daga Allah mabuwayi mai hikima yake ma'ana saukan alƙur'ani daga Allah yake wanda ya siffantu da waɗannan siffofi al'azizu mabuwayi wanda wato babu mai iya tunkararsa babu kuma mai iya gwada wani abu tare da shi alhakim wato wanda ya siffantu da hikima saboda haka Allah ta'ala ya siffantu da hikima a cikin maganganunsa maganganunsa sun kunshi hikima hakan nan yana da shi mai hikima ne a cikin ayyukansa ayyukansa sun kunshi hikima wanda ko da tsarin rayuwa yadda muke ganin tsarin rayuwa da kuma tsarin yadda ake tafiyar da al'amura a wannan rayuwa ta duniya dare ya zo yini ya biyu bayansa a rana ta bulla idan ta fada kuma a samu wata bayan shi da makamancin waɗannan wani lokaci a saukar da ruwa gwargwadon yadda ake so ake bukata wani lokacin a yi rana wani lokacin iska ya kada wani lokacin a yi zafi da makamancin waɗannan tsare-tsare da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi su a duniya duka suna nuna me suna nuna hikimarsa a cikin al'amura a cikin ayyukansa saboda haka shi Allah subhanahu wa ta'ala da ya saukar da wato shi wanda yake mabuwayin nan mai hikima shi ya saukar da wannan littafi kuma ya saukar da shi ne domin me domin ƙur'anin nan ya zama abin wato shiriya ga da kuma halittu gaba ɗaya domin alƙur'anin ya zamanto abin da zai wato bayi za su amfana da shi a rayuwarsu ta duniya da kuma ta lahira saboda haka ya saukar da littafin nan ne a bisa hikima ba haka kawai ba ba akan wani eh, wato ba akan jahilci ba kuma ba akan rashin hikima ba aya ta uku ce ma khalaqna as-samawati wal wa ma bainahuma ce ba mu halici sammai da ƙasa ba wa ma bainahuma da abin da ke tsakaninsu illa bil face da gaskiya wa ajalin musamman da wani ajali ambatacce na kafaru amma unziru mu'ridun kuma waɗanda suka kafirta masu bijirewa ne daga abin da aka yi musu gargaɗi da shi to ita wannan ayar Allah subhanahu wa ta'ala yana mai bayyana mana hikimar da yasa ya halicci sammai da ƙasa da abin da ke tsakaninsu na nau'o'in halittu da ya zuba su saboda haka duk wani abin da muka gani daga cikin halittun Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ta'ala ya halice su a bisa wata hikima ba a banza Allah ta'ala yake halitta ba kuma waɗannan abubuwa ba a banza Allah subhanahu wa ta'ala ya halice su ya ƙirƙiro su ya samar da su ba ko mu mutanen nan Allah ta'ala ya bayyana mana cewa ya halice mu domin wata hikima to saboda haka ita wannan hikimar da Allah ta'ala ya yi halitta domin ita ita ce alhaq wato ya ce mun halici sammai da ƙasa da abin da ke tsakaninsu da gaskiya menene kishiyar gaskiya ta ce ɓata da ƙarya haka ne ko ɓata da ƙarya wannan shine kishiyar wato alhaq saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala bai halici sammai da ƙasa da abin da ke tsakaninsu domin ƙarya ba domin ɓata ba amma kuma ya halice su da gaskiya wanda wannan gaskiyar ya bayyana su a wurare daban-daban cikin alkur'ani daga cikin abin da yake nuna cewa allah ta'ala ya halici sammai da ƙasa da abin da ke tsakaninsu da gaskiya ya tabbatar mana cewa ya halice su ne domin tabbatar da hujja da tsayar da dalili akan me akan cancantarsa da bauta shi kadai yace wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah ta'ala ya bayyana hikimar da ya ya halici aljannu da mutane yace ban halici aljannu da mutum ba illa liyabudun face don su bauta min saboda haka don a bauta wa Allah aka halice mu aka halice aka halice aljannu aka halice duniyan nan ma gaba daya an gane ko hakan nan Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku mutane ku bauta wa ubangijinku wanda ya halice ku ma'ana ya halice ku domin ku bautata masa saboda haka ku yi wannan bautar wallazina min qablikum ya halice ku ya halici waɗanda suke a gabaninku la'allakum tattaqun tsammanin za ku yi takawa to saboda haka wannan ya ka waɗannan ayoyi sun ƙara tabbatar mana cewa an halici sammai da ƙasa da mutane domin tsayar da hujja akan cancantar Allah subhanahu wa ta'ala da bauta shi yasa ma za mu samu Allah ta'ala yakan kafa hujja yakan kafa dalili a kan cancantarsa da bauta da me da abubuwa da muke ganin su a rayuwanmu ya ce mu kalli sama mu kalli ƙasa mu kalli wato duwatsu da tekuna da koguna an gane ko da itatuwa da iska da makaran kanmu ce mu kalle su mu duba yadda aka yi waɗannan halittu a bisa hikima da ƙwarewa wanda kuma babu wanda ake danganta waɗannan halittu zuwa gare shi face shi Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka shi kaɗai ɗin ya cancanta a bauta masa ba wani shi ba hakan nan Allah ta'ala ƙara nuna mana a wata ayar cewa ya halicci sammai da ƙasa hakan nan mutane domin me domin ya ainihin ɗaura musu nauyi na ayyuka na ibadu da za su rinka yi yace huwa allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al azizul ghafur shi Allah shi ya halici mutuwa da rayuwa saboda haka ake mutuwa ake rayuwa liyabluwakum domin me domin ya jarraba ku ayyukum ahsanu amala wane ne a cikinku ya fi kyautata aiki saboda haka don wannan manufar ce aka halici sammai da ƙasa ba don wata manufa daban ba shi yasa anan Allah ta'ala ya ce ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haq. ba mu halici sammai da ƙasa da abin da yake tsakaninsu ba face da gaskiya wanda a wata ayar Allah ta'ala yake cewa wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila dhalika dhannu alladhina kafaru yace ba mu halicci sama da ƙasa a bisa bata ba a bisa ƙarya ba da rashin manufa ba an gane ko a wata ayar yace wa ma khalaqna as-samawati wal arda ma bainahuma la'ibin ma khalaqnahuma illa bil haqq ba mu halicci sammai da ƙasa a bisa wato wasa wato ya zamanto ana wasa a cikinsa ba wasu malamai suka ce abinda Allah ta'ala yake nufi da cewa ba halicci sammai da ƙasa domin wasa ba ma'ana ba don wato a haifi 'ya'ya a yi aure a auri mata a wato a haifi 'ya'ya a wato a mori wannan rayuwar ba wannan ba ita ce manufar halittan waɗannan manya-manyan halittun nan ba mai da ƙasa yace ma khalaqnahuma illa bil haqq walakin nasi la ya'lamun amma su waɗanda suke kafirai ba su san manufar halittan mai da ƙasa ba su sun ɗauka cewa an halici mai da ƙasa ne dan a yi rayuwa a bayan ƙasan nan a moreta a ji daɗi a samu ni'ima a ji daɗi shi yasa Allah ta'ala ya ce ma zalika zannu ladina kafar su waɗanda suke kafirai sun ɗauka sun zaci cewa wannan ita ce manufar Allah ta'ala alhalin ba wannan ba wannan bane manufan Allah shi yasa su ba su da wata manufa a rayuwarsu ma'ana su kafirai ba su da wata manufa a rayuwarsu sai dai su samu wato wannan rayuwa da duk wani abin da za su more da shi a rayuwar nan shi shikenan wannan inda gurinsu ya tsaya kenan ya ƙare kenan su inda za su samu duniya shi kenan ba su damu da wata rayuwar ba ba su damu da cewa akwai hisabi ba ba su damu da cewa akwai tsayuwa a gaban Allah ba ba su imani da ranar tashin kiyama shi yasa Allah ta'ala ya ce zarhum kyale su ya kuluna <clears throat> a ya ce zarhum ya ce zarhum ya kuluna wa tamatta'una ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal ce kyale su su yi ta ci tunda su ciki suka kawo duniya haka ne ko ciki suka zo da shi duniya ya'kulu su ci yatamatta'u su more a wannan rayuwa yulhihimul amal shikenan fa sawfa ya'lamun za su sani idan Allah ta'ala ya ce miki a cikin alkur'ani za ki sani ba wai shi shikenan ba fa ba irin wanda ake giya mana a gida bane a ce ka je kamar yadda ake giya wa yara a ce ka je duk inda za ka je za ka zo ka same ni ai to wannan ya fi tsanani akan haka Allah ya kare mu saboda haka wannan ita ce manufar rayuwar duniya wato domin tabbatar da gaskiya da kuma wato bautan Allah subhanahu wa ta'ala sai cewa ajalin musamman hakan nan mun halici sammai da ƙasa da abin da ke tsakaninsu domin wani ajali ambatacce wani ajali ne ambatacce shine ajalin ƙarewansa zamanin da Allah ta'ala ya iyakanta wannan rayuwar za ta ƙare saboda haka wannan ajalin yana nan sananne ne a wajensa ya ce musamman ai musamman indahu kamar yadda ya faɗa wata ayar liyuqda ajalan wa ajalun musamman indahu shi wani ajalin ambatacce iliminsa a wurin Allah yake shine ilimin tashin kiyama shine wato karewan duniya shine ajalin musamman kenan Allah ta'ala yana ƙara nuna mana a wannan ayar cewa rayuwar nan ba dawwamammiya bace rayuwar nan mai karewa ce kuma idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun idan ajalin su yazo ba a ƙara musu ko na minti daya ko na sakan daya hakan nan ba a jinkirta musu saboda wa ajalin musamma ce wallazina kafaru amma unziru muridun kuma waɗanda suka kafirta masu bijirewa ne masu juya baya ne daga abin da aka yi musu gargaɗi da shi domin Allah ta'ala ya saukar musu da wannan littafi wato alkur'ani mai girma kuma ya saukar musu ya wato ya aiko musu da manzo amma kuma a sun bijire masa sun bijire wa wannan littafi ba su yi imani da shi ba ba su gaskata shi ba saboda haka Allah ta'ala ya bayyana halinsu cewa wannan shi ne halin waɗannan kafirai cewa masu bijirewa ne masu ainihin juya baya ne ga ainihin abin da aka yi musu gargadi da shi shine alkur'ani mai girma wanda kuma bijire wannan da suka yi akwai yana, da sakamakonsa za su tarar da sakamakon wannan bijirewan a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kare mu sai aya ta gaba نعم ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أصارة من علم إن كنتم صادقين to daga wannan ayar Allah ta'ala ya soma kafa hujjoji a kan kafirai yana musu raddi yana mayar musu da martani a kan shirkansu da kafircinsu da bautawansu ga gumaka da waɗansu waliyai baicin Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka Allah ta'ala ya kafa wannan hujja ƙwaƙwara mai ƙarfi wanda babu mai iya wato tunkuɗe wannan hujja ya ce kul a ra'aitum ka ce musu ya manzan Allah ka giya wa waɗannan mushrikai waɗanda suke bautan Allah haɗe da waninsa a ra'aitum ai akhbiruni ku bani labari ma tad'una min dunillah abinda kuke kira koma bayan Allah nan aruni ku nuna min madha khalaqu min al menene suka halitta daga ƙasa ku nuna min akwai shin akwai wani waje da waɗannan abubuwa waɗannan gumaka da kuke haɗa su da Allah a cikin bauta shin akwai wani waje a bayan ƙasa wanda su ne suka keɓanta da halittansa ai arshiduni ilal makanin ta kallo bi khalqihi min al'ar ku nuna min wani waje a bayan ƙasan nan wajen da waɗannan gumakan su ne suka halicci wannan wajen ba Allah ba in ko akwai kenan sun cancanta a bautata musu ma'ana su ma sun yi halitta kamar yadda Allah ya halitta saboda haka kuma wanda ya halitta ya cancanta a bautata masa saboda haka ku nuna min kuma shin akwai babu akwai inda gumaka suka halitta a cikin wannan a cikin wannan ƙasa waye halicci ƙasa Allah subhanahu wata'ala shi ya halicci ƙasa gaba ɗayanta babu wanda yake da wani abu ko kuma ya halicci wani abu ko da misƙala zarra ne a cikin wato a cikin ƙasa Ya ce, yace da ud'u na za'amtun min duni la na mithqala dharratin fi samawati wal ard ma lahum fi ma min shirkin ma lahum min dunihi min zahir yace ku kira ku kirawo waɗanda kuke zaton cewa su ne alloli ko kuma suna wato su tamkar Allah ne da kuke bautata musu baicin Allah shi ku kirawo su la yamlikuna misqala dharratin fis samawat ba su mallakar wato gwargwadon nauyin zarra a cikin sammai da ƙasa ba su halici komai daga cikin sammai da ƙasa ba to shine anan yace aruni ku nuna min madha khalaqu min al-ard menene suka halitta daga ƙasa amlahum shirkun fi ko kuwa suna da wani tarayya a cikin wato a cikin sammai ma'ana suna da wani tarayya a halittan sammai shin sun yi tarayya da Allah ta'ala wajen halittan sammai menene amsa ba su yi ba babu ba su yi tarayya da Allah subhanahu wataala cikin halittan sammai ba kamar yadda ba su ware ba su keɓe da wani waje da halittan wani waje a bayan ƙasa ba wannan kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ne wallazina na min dunihi ma na min qitmir waɗanda kuke kira koma bayan Allah ɗannan, nan ma na min qitmir ba sa mallakar ko da gurtsin dabino ne a cikin halittar sama da ƙasa saboda haka Allah ta'ala da yake ɓanta ya kaɗaita da halittar samai da ƙasa ɗin nan shi ya cancanta a bauta masa ba waninsa ba kenan Allah subhanahu wata'ala yana so ya ƙara tabbatar mana cewa idan cancantar bauta ne to ai akwai dalilin da zai sa wani ya cancanta da bauta wani ya cancanci a bauta masa wanda kuma wannan dalilin shine halitta kenan yana so ya ƙara tabbatar mana cewa shi Allah subhanahu wa ta'ala da ya halitta wato ya yi halitta ya halicci dukkanin komai a cikin sammai da ƙasa ɗin nan shi ya cancanta wato a bauta masa ba wani shi ba wanda kuma in akwai wanda yake da wani kaso wajen halittan sama da ƙasa to shi ma ya ya cancanta kenan a bauta masa wanda kuma babu wannan babu saboda haka duk wani abin da muke gani a cikin sammai na rana da wata da wato ainihin samar karan kanta yadda aka shimfiɗa ta da kuma halittan ƙasa da abubuwa nau'o'in abubuwa na ban mamaki da aka zuba su a bayan ƙasa yadda ma ƙasar ma take shimfiɗe ba ta motsawa ba ta kaɗawa duka halitta ne na Allah subhanahu wa ta'ala hadha khalqullah fa aruni za khalaqa alladhina min duni to daga nan yace ituni bi kitabin min qabli hadha yace ku zo min da wani littafi min qabli hadha a gabanin wannan littafi da nake karanta muku aw asaratin min ilmin ko kuwa wata alama daga wani ilimi in kuntum sadiqin idan kun kasance masu gaskiya to ma'ana ya ku mushrikai da kuke bautan gumakan nan shin kuna da wani dalili da yake nuna cewa waɗannan wato gumakan sun cancanta a bauta musu ceto gashi dai ba su halici wani abu daga sama ko ƙasa ba to sannan tun da wannan babu ya to ina kuka sami dalilin cewa ana haɗa wani da Allah cikin bauta ina kuka samu hujjar cewa ana bautan gumaka haɗe da Allah subhanahu wa ta'ala shin kuna da wani littafi da Allah ta'ala ya saukar kuma ya gaya muku cewa a haɗa wani tare da shi a cikin bauta ituni bi kitabin min qabli hada ku zo min da wani littafi daga cikin littattafan da Allah ya saukar akan annabawa wanda wannan littafin yake umartan ku da bautan gumaka shin akwai babu au asaratin min ilmin idan ku wannan babu to ku zo mun da wata alama ta ilimi ma'ana wanda aka rawaito shi kuka samu daga wajen wani malami ko kuma kuka samu daga wani wani manzo da ya giya muku ko ya umarce ku ku bautawa gumaka in kun kasance masu gaskiya a cikin bautan gumaka saboda haka shin suna da dalili ba su da dalili babu dalili na abin da aka rubuta a rubuce hakan nan ba su da dalili na ainihin hankali yadda hankali yake tunani kuma yake riyawa saboda haka la dalila lahum naqliyan wala aqliyan kawa tharatu min ilmin in kuntum sadiqin sai aya ta gaba waman adallu Allah ta'ala ya ce wa man adallu shin wane ne mafi bata mimman yad'u min dunillah daga wanda yake kira wani wato sabanin Allah man la yastajibu lahu ila yawmil qiyama wanda baya karba masa har ranar kiyama wa huma an du'aihim ghafilun kuma su wato masu shagaltuwa ne daga kiransu anan wannan ayar Allah ta'ala ƙara nuna mana wato yadda waɗannan kafirai suke ɓatattu kuma ɓatarsu a ɓata ce bayyananniya ya ce babu wanda ya fi ɓata wato man adallu wannan tambaya ya zo da sigar tambaya amma kuma abin da ake nufi ana nufin tabbatarwa ne ya ce shin akwai wanda ya fi ɓata ma'ana babu wanda ya fi ɓata daga daga wanda yake kiran wani sabanin Allah yake kiran wani sabanin Allah wato yake bautan wani wato koma bayan Allah wanda wannan wanda ake bautansa din wannan abin da ake bautansa ko wannan gumakar da ake bautata musu man la yastajibu lahu ba su amsa musu ba su karba musu wannan kirar ila yawmin qiyama har ranar qiyama an gane ku wato anan Allah ta'ala yana nuna mana cewa lallai a waɗannan gumaka da ake bautata musu an gane ko ba su ji ba su gani kuma ba su san ma wani yana nan yana kiransu yana roƙonsu ba wannan kamar yadda ya faɗa ne a wata ayar in tad'uhum la yasma'u du'a'akum la yasma'u du'a'akum نعم ولو سمعوا ما استجابوا لكم نعم ويوم القيامة يكفرون بشرككم نعم ولا ينبئك مثل خبير يتي إن تدعوهم إذا ذاك كراسو لا yasma'u دعاءكم باسوا جن jin kiranku mutum ne zai zo shine fa ya zo ya zo da shi ya ce wannan sunan shi isaf wannan sunan shi na'ila an gane ko to su gumaka ne guda biyu akan safa da marwa a jahiliya an gane ko isaf ya gunki ne yana kan dutsen safa na'ila kuma akwai mai sunan na'ila nan na'ila sunan gunki ne yana kan dutsen marwa safa da marwa an gane ko to a ƙuraishawa idan suna aikin haji suna ɗawafi a safa da marwa in sun zo wajen isaf sai su shafa su kira shi ce isaf a shafa shi a nemi albarkan shi an gane ko a shafa a fuska yauwa in aka je can wajen marwa shi ma a ce na'ila kaza kaza kaza a biya mana bukatunmu to ana kiran waɗannan gumaka Allah ta'ala ya ce in tad'uhum su kuma suna nan an gane ko kun san idan mutum ya tsaya haka baya magana sai a ce me kamar gunki haka ne ko yawwa kamar gunki saboda gunki baya motsi an gane ko kurma ne baya magana an gane ko baya ji saboda haka abinda kuke bautata musu din ba su da ji ba su da gani ba su magana ba su ma san cewa kuna nan kuna kiransu ba ba su san cewa kuna nan kuna roƙonsu ba ba su san cewa kuna nan kuna musu sujada ba ba su san cewa kuna nan kuna neman albarkansu ba in ma suna da albarkar kenan kuma ba su da albarka saboda haka kiransu da kuke yi bai da amfani ta tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum sannan kuma uwa uba yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum waɗannan gumaka da mushekai suke bautata musu a ranar tashin kiyama su ma za a tashe su kamar yadda za a tashi mutane duka waɗannan gumakan za a tashe su kuma Allah ta'ala ya yi musu rai kuma ya tambaye su an gane ko ya tambayi waɗannan gumakan cewa shin kun san cewa waɗannan kafiran suna bautata muku suna roƙonku sai waɗannan gumaka a wannan lokacin za su ce ina ai mu ba mu sani ba mu ba mu san wani yana nan yana bautan mu ba ya aka yi haka shine Allah ta'ala ya ce wa huma an du'aihim ghafilun wa idha hushira an-nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi ibadatihim kafirin waɗannan gumakan huma an du'aihim ghafilun shagaltattu ne gafalallu ne daga wato kiran waɗannan mutane daga kiran waɗannan mushrikai ma'ana ba su sani ba ba su san cewa akwai wani yana kiransu ko wani yana nan yana yana roƙonsu ba tunda ba su aji ba su gani ba su da hankali ba su san komai ba wa idha hushira nas wa idha hushira nas kanu lahum wa kanu bi'ibadatihim kafirin wa idha hushira nas kuma idan aka tara mutane ma'ana a ranar tashin kiyama kanu lahum a'da'an sai su kasance makiya a gare su su wane ne makiya ga wani wato waɗannan gumakan sai su kasance makiya ga waɗanda suka bautata musu kamar yadda na faɗa Allah ta'ala zai tashi waɗannan gumakan domin a yi musu tambaya saboda hisabi ba don saboda su ma abin nan ɗinsu ba balma wata ayar ma ta nuna cewa da su waɗannan gumakan da mushirkan duka za a zuba su a cikin wutar jahannam inna kuma ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun saboda haka idan aka tara mutane a ranar tashin kiyama waɗannan abubuwan bauta ɗin nan kanu lahum a'da'an sai su kasance maƙiya a gare su wato ba za su taɓa yadda cewa an yi musu wani bauta ba wa kanu bi ibadatihim kafirin kuma su kasance masu ƙi ga wannan bautar tasu ba za su yadda ba kafirin ai gairu radin masu ƙi ba su yadda ba masu kafircewa da ibadar waɗannan kafiran da suka yi musu wanda kun ga waɗannan ayoyi ayoyi ne da Allah ta'ala yake ƙara tabbatar mana cewa a ranar tashin kiyama duk wanda aka bautata masa an gane ko to zai yi baram-baram da wanda ya bauta mai da ba ma gumaka kawai ba akwai masu bautan waliyai domin idan muka ce bauta menene bauta jama'a malamai suka ce bauta shine na ce kayi kayi ka bari ka bari ta saboda haka duk wanda ya sanya wani shine abun koyinsa ba abin da Allah ya faɗa ko manzansa sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba wannan din ne mai ce masa ka yi sai ya yi ka bari sai ya bari to ya mayar da wannan abin bautarsa kenan saboda haka abubuwan bauta suna nan daban-daban waliyai ko waɗanda ake ce musu waliyai kuma ba waliyan ba ne su ma abubuwan bauta ne akwai masu bautan mala'iku akwai masu bautan aljannu matsafa da bokaye su ne a gaba-gaba sai kuma masu zuwa wajen waɗannan bokaye da matsafan su ma dukansu sunansu masu bautan aljannu domin za a ce musu ku yi su yi ku bari su bari za a cewa boka to aljanu kenan cewa boka ka giyawa wannan mutumin ka giyawa wannan matar idan ta je ta nemi jinin al'ada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta rubuta ayatul kursi da shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma ta je ta yi ta yi bautan wa da farko ta yi bautan wannan bokan kuma ta yi bautan wannan aljanu Allah ya kare mu yawa wannan layan nan ga yadda zaki ki sa a junki ko ki sa a jakanki ko kuma ki sa a ƙarƙashin gado ko ki sa a wani a waje kaza to wannan duka bauta ne jama'a shi yasa manzon mu sallallahu alaihi wasallam yayi mana gargadi daga daga riƙon waɗannan abubuwa ko kuma zuwa wajen bokaye wanda jama'a akwai wani al'amari boka suna ne wanda ake amfani da shi a zamanin da yanzu ba amfani da shi a haka malam malami malamai hmm. malami amma ba mutum a ganin shi yana karantarwa ba baya zuwa masallaci baya tafsiri waɗannan malamai ai kamata su fito yanzu ana tafsiri a cikin watan ramadan kuma mutane suna da bukatansu ina suke ya suka ɓuya suna ɗakinsu sai da rinka zuwa wajensu waɗannan su ne malamai malami yi karantarwa yake yi malami yi wa'azi yake yi malami umarni da abin da Allah ya umarni da shi yake yi hani yake yi daga abin da Allah ya hani akai to amma me yasa waɗannan da aka canja musu suna aka yi musu kwalliya da wannan kyakkyawan sunan malami malanta san suna ne mai kyau fa Allah ya saka muku da alheri malamai kuma malamai ne saboda kun zo wajen karatu kuma za ku karantar in Allah ya yarda fata an wannan ko saboda haka a wato idan muna bayani akan mushrikai suna bautan gumaka da sauransu ai mu yanzu ba ma bautan gumaka alhamdulillah kuma Allah subhanahu wataala kare mu ya bude mana ido ya wayar mana da kai dangane da cewa bautan gumaka bai da kyau kafirci ne amma fa akwai abubuwan da idan aka yi su akwai waɗanda idan aka yi musu ɗa'a aka yi musu biyayya akan waɗansu abubuwa babu bambanci tsakanin wannan da bautan gumaka da mushirkai suke yi a zamanin da ana ganewa ko saboda haka Allah ya sa mu dace ranar tashin kiyama Allah subhanahu wataala ya mana cewa waɗanda suka bautata wa mala'iku sun riƙi mala'iku su ne abubuwan bauta mala'ikun ma ba su sani ba a ranar tashin kiyama wannan mala'ikun za su barranta daga wannan bautar da aka yi musu wai ma shiruhum jami'a sun mai kudu lil mala'ikati a ha'ula'i iyyakum kanu ya'budun qalu subhanak anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budun al jinn aktsaruhum bihim mushrikun ko aktsaruhum bihim mu'minun a ranar da za a tara su wato za a tara halittu gaba daya sannan Allah ta'ala ya ce wa mala'iku a ha'ula'i waɗannan mushrikan nan iyakum kanu ya budun shin ku suke bautata muku? Kalu subhana sai su ce tsarki ya tabbata a gare ka ya Allah an tawaliyu na kai ne majidincinmu min dunihim baicinsu mu ba mu san da su ba ba mu san sun bautata mana ba kuma mun barranta daga wannan bautan da suka yi mana to kun ga wannan kenan wannan ga waɗanda suka riƙi mala'iku abubuwan bauta kenan waɗanda kuma suka riƙi mutane irinsu jinsinsu a matsayin abubuwan bauta fa bokaye da waɗanda ake ce musu malamai kuma ake musu bauta to a ranar tashin kiyama duka za a yi baram-baram da juna ba mu san ku ba ba ku san mu ba ba mu san ku ba ba ku san mu ba istabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u istabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'aw al'azab wa taqatta'at bihim al'asbab na'am wa qala كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار الله تعالى استبرأ الذين اتبعوا a lokacin wato waɗanda aka bi su an gane ko waɗanda aka bi su suka barranta min taba'u daga waɗanda suka bi su ɗin, to mabiyan nasu ta bihim al-asbab wato sabubba na wato na tsira ya tsitsinke daga gare su Waƙala qala na taba'u wato mabiyan nasu sai su ce musu lau'annala na lana karratan da a ce ma muna da wani kome da za mu iya komowa zuwa duniyan nan fanatabarra minhum kama tabarra'u minna sai mu barranta daga waɗannan manyan namu shugabannin nan namu sai mu barranta daga gare su kama tabarra'u minna kamar yadda suka barranta daga gare mu to Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu shi yasa ya kamata musulmi ya tsaya ya fahimci me Allah ya ce ya bi me manzan Allah ya ce ya bi amma idan ya tsaya bin wani ya ce ai ta kafan wane za mu bi mu shiga aljanna sai ta kafan wane za mu bi mu shiga aljanna sai ta kafan shehun wane to shi ma shehin yana ji da tashi matsalar a ranar tashin kiyama saboda haka ta qatta'at bihim al-asbab Allah ya kare mu wa idha hushiran nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi ibadatihim kafirin sai aya ta gaba wa idha tutla wa جاءهم tutla alaihim مبين وإذا kuma idan ana karanta mu bayyanannu a kansu su waɗannan kafirai qala na kafaru lil haqqi sai waɗanda suka kafirta ga gaskiya sai su ce wato lamma ja'ahum a lokacin da gaskiyan nan ta je musu hada sihrun mubin ai wannan sihiri ne bayyananne abinda suke faɗa kenan kun ga wannan yana daga cikin maganganun da suke wasafta alƙur'ani da shi suna wasafta alƙur'ani da cewa sihiri ne hada sihrun mubin cewa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat a yayin da ake karanta musu ayoyin mu bayyanannu wanda muka fayyace su muka yi bayanin su suka fito ƙarara ga duk wanda ya yi tunani cikinsu ya fahimci cewa e lallai babu wani rudu a cikin ayoyin alkur'ani hujjoji ne bayyanannu a lokacin da ake karanta musu kuma suka san cewa e lallai ayoyi ne daga Allah qala alladhina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum to waɗanda suka kafirta ga gaskiya a lokacin da gaskiyan nan ta je musu su ce haza sihrun mubin wannan sihiri ne bayyananne saboda haka sun saba wato wasafta alqur'ani da cewa sihiri ne kuma a cikin ayoyin alƙur'ani akwai wurare daban-daban da suka wasafta alqur'ani da sihiri Allah ta'ala yana cewa walamma ja'ahumul haqu qalu hadha sihrun wa inna bihi kafirun a lokacin da wato gaskiya ta je musu daga wurinmu qalu suka ce hadha sihrun ai wannan sihiri ne wa inna bihi kafirun kuma mu masu kafircewa ne da shi hakan nan Allah ta'ala yana cewa wala in qulta innakum mab'usuna min ba'di al-maut la yaqulu la yaqulu la yaqulanna alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin idan ka giya musu cewa kufa za a tashe ku a ranar tashin kiyama sai su ce ai wato waɗanda wato suka kafarta da gaskiya a lokacin da ta je musu sai su ce haza sihirin mubin wannan tsafi ne wannan sihiri ne bayyananne sai aya ta gaba ya yaquluna na qul ƙul'ini شيئا نعم هو أعلم بما تفيدون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو وهو الغفور الرحيم وأنا wata hujja ce kuma Allah ta'ala ya kafa akan waɗannan kafirai daga cikin maganganun da suke faɗa dangane da alkur'ani suna cewa ƙage ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙago shi ƙarya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙago ta to Allah ta'ala sai ya mayar musu da martani ya kafa musu hujja akan wannan maganar da suke faɗa ya ce am ya ƙulu naftara ko kwa suna cewa ya ƙago shi ne ma'ana ya ƙago wannan alƙur'ani Kul to ka ce in iniftaraituhu to idan na kago shi fa fala tamlikuna li min Allah shay'a yace in ma kage ne kamar yadda kuka faɗa to ai kuma a ukubar kagan da kuma azabar tana kaina ne don me kuma ni saboda kawai haka kawai don ku ji daɗi sai na yi muku ƙage ni kuma na zo na sha wahala a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya azabtar da ni haka kawai kuma in Allah ta'ala zai azabtar da ni saboda kagan da na yi masa din nan fala tamlikuna li min Allah shay'a ai ba kwa mallakar wani abu a gare ni daga Allah ma'ana ba za ku iya tunkuɗe wannan azabar daga kaina ba in Allah ta'ala ya yi nufin azabtar da ni in dai kage na yi muku kul in iftaraituhu falan fala tamlikuna li min allahi shay'a wannan kamar fadin Allah ta'ala ne a wata ayar kul inni lan yujirani min allahi ahadun walan ajida min dunihi multahada illa balagan min allahi wa risalati hakan nan Allah ta'ala yake cewa walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin Allah ta'ala ya ce walau ƙawwala alaina da a ce Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ƙirƙiro wata magana a kanmu ko waɗansu maganganu a kanmu ya jingina su zuwa gare mu abinda ba mu faɗa ba Allah ta'ala ya ce na minhu hubil yamin ce damun mun damƙe shi da damanmu ma'ana damun azabtar da shi sun malakata na min hulwatin sannan da mun katse wato jijiyar laka daga gare shi ma'ana da za mu azabtar da shi to anan ya ce musu a kuna cewa alkur'anin nan ƙage ne na ƙirƙiro shi ne ya ce to idan ko na ƙirƙiro shi to ai azabar tana kai na. da allah zai mun uƙuba mai tsanani kuma ku ba za ku iya tunkuɗe wannan uƙubar daga gare ni ba da ku da mutanen ƙasa da mutanen duniya gaba ɗaya daga nan ya ce huwa a'lamu bima na fi wato shi Allah shi ne mafi sani dangane da abin da wata kuke kutsawa a cikinsa na maganganu akan wannan alkur'ani ku zo ku ce shi wato alkur'anin nan sihiri ne alkur'anin nan ƙarya ne alkur'anin nan ƙage ne ko makamancin wannan ya ce to Allah shi ne mafi sani dangane da wato kutsawan da kuke yi a cikin alkur'ani kafa bihi shahidan baini wa bainakum ya isa wato shi Allah ya isa ya zama mai shaida a tsakanina da tsakaninku wa huwal ghafurur rahim kuma shi mai yawan gafara ne kuma mai rahama wato wannan akwai gargadi a cikinsa dangane da waɗannan maganganun da waɗannan ah, kafirai suke yi kamar Allah ta'ala na nuna musu ne cewa to a ah, waɗannan maganganu da kuke yi a cikin alkur'ani to lallai Allah ta'ala ba zai bar ku ba kuma sai ya yi muku sakayya wadda ya dace da ku dangane da waɗannan maganganu da kuke yi kuma a gabansa za ku tsaya kuma shine mai shaida akan waɗannan maganganu da kuke yi kuma shine mai shaida a tsakanina da tsakaninku cewa ni na isar muku da sako kuma ga irin amsan da kuka bani saboda haka amma duk da hakan in kun tuba Allah zai karbi tubanku Allah zai yafe muku ya gafarta muku shi yasa ya karasa ayar da cewa wa huwal ghafuru arrahim insha Allah akan wannan ayar zamu zamu kwana abanda muka faɗa daidai Allah subhanahu wataala ya bamu ladansa wanda kuma muka yi kuskure Allah ya yafe mana ya gafarta mana hada wa billahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in na'am na'am assalamu alaikum malam ina roƙon malam da ya tunatar da ni yadda ake yin sallah yadda ake yin sallah da ake yi a wannan wata wanda ladan yana nan jeje da wanda ya yi umara Allah ya to <coughs> ita wannan sallar ba a wannan watan kawai ake yi ba an gane ko ita wannan sallar tana nan a kullum a kowane lokaci a kowane wata an gane ko ita ce sallar walaha sallar walaha amma kuma da wani yanayi daban da manza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa